يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان حقا أشيغ بن gaban نبي بير آية القرآن من mai أولا a رمضان wata na yau muna ranar sha takwas daren sha tara da shi wannan wata na ramadan watan tara shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ranar talatin ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatun muna nan a cikin wato suratul hud alaihi salam inda karatunmu da ya gabata muka tsaya akan aya ta 35 sai kuma za mu ɗauka da kan aya ta 36 mu kai zuwa aya ta 41 kamar da muka saba kafin tafsirin ayoyin muka saurari karatun bakinsu malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن إلا من قد آمن فلا تبتئس بما أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون فسر وانا آية أتقيتي ألا يكتوى وأوحي إلى نوح كما أن وهي زواغا أن نبنوه أمنتن ألا يتبت غريش أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن cewar babu wanda zai ba da gaskiya ya gaskata abin da ka zo da shi daga cikin jama'a daga cikin al'ummarka da aka aiko ka zuwa gare su sai dai wanda ya riga ya yi imani da can wanda suka riga suka ba da gaskiya su ne dai waɗanda za su ba da gaskiyar da kai waɗanda ba su ba da gaskiyar da kai ba kuma ba masu ba da gaskiya da kai ba ne sai Allah ya ce fala tabta'id bima kanu yaf'alun kada kai bakin ciki kada ka shiga cikin damuwa da abin da suke aikatawa fasara wannan aya ta salo mai faɗi Allah mai girma da ɗaukaka a wannan aya mai girma yana labarta mana cewa haƙiƙa ya sanar da bawansa annabu Nuhu ta salon wahayi cewar adadin yawan waɗanda suka ba da gaskiya da shi ba zai ƙaru ba sannan kuma waɗanda ba su ba da gaskiya da shi ba suka kafirce daga cikin al'ummarsa za su dawwama su ci gaba da abin da suke yi na kafirci da kuma ƙaryata shi sai Allah subhanahu wata'ala ya wato ainihin shiryar da bawansa annabi Nuhu cewar kada ya shiga damuwa da al'amarin kafirai waɗanda suke ƙaryata shi ko wanda ba su ba da gaskiya ba ya hutar da zuciyarsa da ɓacin rai ko damuwa a ta dalilin sai abinda wannan aya take koyar wannan aya tana sanar da mu bayani game da ilimin Allah subhanahu wata'ala dangane da waɗanda wato ainihin suka ba da gaskiya da annabi Nuhu annabi Nuhu da kuma waɗanda ba su ba da gaskiya da shi ba daga cikin bayansa sannan wannan aya tana sanar da mu jin kan Allah game da bawansa Annabu Nuhu ta salon wato ainihin sa masa kwanciyar hankali da nutsuwa da hutar da zuciyarsa daga fuskantar ɓacin rai ko fushi dangane da abin da waɗanda ba su ba da gaskiya da shi ba suke yi bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya واصنع الملك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wasna ilbulka bi a'yunina wa wahina wala tuqatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun ma'anar wannan aya a tabaice Allah subhanahu wata'ala yake cewa muka ce da bawan mu annabi nuhu ka wato kera jirgin ruwa wasna ilfulka muka ce da bawan mu annabi nuhu ka kera jirgin ruwa bi a'yunina wa wahina da umarni daga gare mu kuma muna ganin abin da kake bi a akan idan mu za muna ganin mai ke wakana kuma da umarninmu za ka yi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala tukhatibni fil ladina zalamu kuma kada ka tambaye ni batun saurarawa ko jinkiri ko daga kafa ga waɗanda suka zalunci kawunansu da yin kafirci aikin gama ya gama in ji bahaushe Allah subhanahu ta'ala yake cewa innahum mughraqun tabbas haƙiƙa su ababen halakarwa ne ta salon dilmiyar da su da wasu halaka su cikin ruwa malam mai jan baki da ya zo wala su khatibni fil ladina zalamu ya ja haka yake za a ja idan za a tafi da karatu amma idan za a tsaya jan da za a yi harka biyu ko za a yi wala tukhatibni bil ladina zalamu sai ka dan tsaya iya haka ba za ka ja da yawa ba amma za ka wuce wala tukhatibni bil ladina zalamu innahum mughraqun sai kai jan da yawa fasara wannan aya ta salo mai fadi Allah subhanahu wata'ala yana labarta mana a wannan aya mai girma cewar lokacin da lokacin halakar da kafiran al'umar annabu nuhu ya yi an umarci annabu nuhu da ya kera jirgin ruwa wanda a cikinsa Allah zai tseratar da annabu nuhu da waɗanda suka ba da gaskiya da shi sannan bayan haka Allah ya ƙarfafi zuciyar annabu nuhu Ta ce wadda kulawarsa da sa idansa zai yi wannan aiki na kera jirgin ruwa Allah yana kallo zai ba shi tsaro daga duk wani wanda ke ƙoƙarin hana shi aiwatar da abin da aka kashi sannan Allah subhanahu wata'ala ya umarci wato ainihin bawansa annabi Nuhu ta salon yin hani yace to kada kuma ya tambaye shi game da saurara wa wani wanda ya cancanci halaka daga cikin al'ummarsa wanda suka riga suka ba da gaskiya sun ba da gaskiya waɗanda suka kafirce sun kafirce to azaban nan fa da za ta karo kada annabi nuhu ya kuskura ya tambayi Allah ko zai yi a daga wani kafa daga cikin kafirai ba zai yi ba malamai suke cewa waɗanda Allah yake cewa kada annabi Nuhu ya tambaye shi game da su dangane ɗan ƙafa su ne mutum biyu ɗa daga cikin ‘ya'yan annabi Nuhu kangarare da kuma matarsa da ta ƙiban abin da Allah ya aiko shi da shi. Sai abin da wannan aya take koyar wannan aya tana sanar da mu tarihin fara ƙera jirgin ruwa tun lokacin annabi Nuhu alaihi salam farkon manzo a ban ƙasa sannan wannan aya tana sanar da mu yadda Allah yake kulawa da masu masa biyayya yace annabi nuhu abin da yake yana yi akan idon Allah ina kallon abin da yake zai ba shi kulawa da tsaro to haka tsarin Allah yake ga duk wanda ya zama mai biyayya gare shi to Allah zai ba shi kulawa ta musamman yasa ya tabbata a hadisul qudsi manzo yake cewa Allah mai girma daukaka ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harb duk wanda yake kiyayya da gaba da wani masoyina da nake so yake so na to ina shelanta masa ya fito na fito mai yaƙi in ji Allah saboda haka Allah yake cewa da manzon Allah ma wallahu ya'simuka minan nas Allah zai tsare ka daga dukkan wani shiri mummuna ko makirci daga mutane sannan wannan aya tana tabbatar mana cewar Allah subhanahu wata'ala ya siffata da sifar ido wacce ta dace ido wanda ya dace da shi sifa wacce ta kamace shi a matsayinsa na mahalicin kowa da komai Allah subhanahu wata'ala idan ya siffata kansa da wata sifa ko ya ambata wa kansa wani suna zaman lafiyar bawa musulmi ya ba da gaskiya da wannan abin da Allah ya faɗa ya faɗa wa Allah shi kamar yadda ya faɗa daidai da ya dace da shi kada kariya a ranka don Allah ya ce yana ji ka ɗauka irin jinka na bawa ko don ya ce yana gani ka ɗauka irin ganinka na bawa ko ya ce yana da wata sufa ta wato ainihin ido ko ta hannu ka ɗauka irin naka saboda haka yadda kake ji a ranka cewa jin da Allah yake ba irin jinka ba ne to ka ji siffarsa ta ido ma ba irin taka ba haka ta hannu ba irin naka ba ya tabbata a hadisi Allah subhanahu wata'ala dangane da abin da ya shafi siffar hannunsa annabi ya ce hannayensa duka damani kaga kai ku hagu da damani sannan kuma Allah subhanahu wata'ala dangane da abin da ya shafi ganinsa annabi yake cewa ubangiji ba wato ainihin hararagarki ba ne ko ba mai ido ɗaya bane. sannan kuma ganin Allah subhanahu wata'ala duhu ko nisa bai hana ya ga kai kwa bawa in abu ya nisa baya ganuwa a gurin in ya shiga duhu ma bai ganuwa a gurin saboda haka laisa ka mithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir

قال إن تنفروا إنا فإنا ننفر منكم كما تنفرون Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ambata mana cewa wa وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون Malar wannan aya a takaice Allah ya buɗe wannan aya da cewa wa yasna'ul fulka kuma bawanmu mu annabi Nuhu ya ci gaba da ƙera wannan jirgin ruwa kamar yadda aka umarce shi wa kullama marra alaihi mala'un min sai da duk lokacin da wasu gaggagaggar al'ummarsa suka wuce suka gitta shi yana tsaka da wato kera wannan jirgin ruwa me yake faruwa sakiro min sai su kama yi masa izgi Yanzu kai da kana da wannan sana'a ka tsaya kake bata kanka lokaci yanzu kai ka iya wato sassaka irin wannan baka mai da hankali a kai ba kake ta faman ja in ja da mutane da duk abin da za su iya faɗa su faɗa masa ba daɗi ko ya ji haushi ya ma fasa abin da yake ko abin da ya kama da haka to shine Allah yake faɗa mana cewa idan sun yi masa wannan izgili yana mayar musu da amsa qala in tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharun annabi nuhu yake cewa da jama'a sama su masa izgili in kun mana izgili a yau a yanzu da ake tsaka da wato kera wannan jirgin ruwa mu ma za mu muku izgili a gobe ma'ana a lokacin da Allah ya tsara wato dilmiyar da su da wannan ruwa da zai na na. saboda haka yau ta kuce gobe kuma ta mutu in yanzu kuna damar faɗa mana magana za ta yi mana ciwo to akwai sanda za mu faɗa muku wacce za ta yi muku ciwo kuma ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi Allah mai girma ɗaukaka a wannan aya yana labarta mana cewar hakika bawansa annabi nuhu amincin Allah ya tabbata gare shi ya aiwatar da abin da aka umarce shi da shi a kan kai Allah ya ce ya kera jirgin ruwa kuma shi da kansa yake gaya mana ya ci gaba da kera jirgin ruwan kamar da aka umarce shi wanda yake nuna ya aiwatar da umarnin ubangiji subhanahu wata'ala akan kari ba tare da wasu ainihin ya yi jinkiri ba sannan kuma bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa gaggagaggan shugabanni cikin al'ummarsa sun ƙara zunubi a kan zunubin da suka saba yi da inda suna ta annabu nuhu suna wato ainihin tuhumarsa da ƙarya sun ki miƙa wuya su ba abin da ya zo da shi yanzu kuma sun ciru daga maganar ta shi sun koma yi masa izgili da wato gaya masa magana mai zafi ko mara daɗi saboda haka sun ƙara laifi a kan laifi wanda yake gab da za a masa azaba maimakon suna yi su ba sai kuma ya ƙara kwakula wata tsiyar saboda haka wannan ya tabbatar da Allah subhanahu ta'ala) ya aiwatar da abin da ya aiwatar a kansu sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu cewar manzannin Allah subhanahu ta'ala) masu gaggawar aiwatar da umarnin Allah shi sa ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa da al'ummarsa ana a'lamukum billah wa akhshakum lah ni ne na fi ku sanin waye Allah na fi ku sanin dokokinsa kuma na fi ku jin tsoronsa ta haka annabawa da manzanni sun tsara dukkan wani daga cikin al'ummar su wato gaggawar aiwatar da umarnin Allah kamar da muka ji annabi Nuhu ya yi sannan wannan aya tana sanar da mu haramcin yin izgili domin izgili dabi'a ce daga ɗabi'un kangararrun bayi kafirai aka sani da haka amma kuma a daidai lokacin da aka samu gudanar izgide daga wani mutumin banza ga mutumin kirki to an halatta wa mutumin kirkin ya rama izgilin da aka yi masa shi yasa annabi nuhu yake cewa in kun mana izgile a yau gobe mu ma za mu muku mana in kun faɗa abin da zai muna na mana mu ji ba daɗi to mu ma Allah zai ara mana dama da mu ma za mu muku abin da zai muku ba da aji kamar irin yadda yake faruwa daga waɗanda suke dariya ga mabiya Allah yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa mana cikin suratul tasfif wal lil muqaffifin wa idza marru بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فشيا وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون haka haka saboda haka to har Allah yake magana cewar idan Allah ya tashi alƙiyamar ɗan aljanna suka shiga aljanna su ma za su yi dariya ga waɗanda suke musu dariya Allah yake cewa hal ko Faru ma ya yaf'alu shin ba takawa kafirai da abin da suke aikatawa ba da suna dariya ga mummune yanzu kuma ga mummune su ne musu dariya to irin wannan babu laifi in wani watsatse ya yi izgili ga wanda yake nagari lokacin da shi ma ya fada tsaka mai wuya to nagarin ya iya rama izgilin da ya masu. a babin ramawa babu ne amma kai ka zama kai ka tsara ba ta'ada ba ce kyakkyawa bayan haka sai Allah subhanahu ta'ala yake فسوف تعلمون من هي أبي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa fa sauka ta'lamuna man yatihi azabun yukhzi wa yahillu alayhi azabun muqim ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa da sannu za ku sani tsakanin mu da ku a nan duniya wane ne ya tihi azabin yuzi azabar da za ta wulaƙanta shi ta tozarta shi za ta zuwa tsakanin mu da ku za ku san wanda azabar da za ta wulaƙanta shi ta tozarta shi a nan duniya za ku san waye mu ne ko ku ويحل عليه عذاب مقيم كما عذاب وجتك تبتت من دوري ومر ينكوا تسقى تتبت غوانا وانا وسؤال هكا ذات فارد شمون يقوكو ذاكو فن تسنى ذاكو فن معنى ننقص ذا a tantance waye kubutacce waye halakakke ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi Allah mai girma ɗaukaka a wannan aya mai girma yana labarta mana cewa wato ƙungiya biyu tsakanin wato ainihin mabiya annabi nuhu da waɗanda suka saba masa bambancin da suke da shi a nan wato a wannan aya Allah subhanahu wata'ala yana sanar da mu bambancin wato azabar da za a yi wa waɗanda suka kangare wa annabi nuhu da ma wasu a nan duniya da kuma irin azabar da ake yi musu a lahira mana wannan aya Allah ya faɗe ta don isar da mu bambancin da ke akwai tsakanin azabar duniya da azabar lahira azabar duniya ita ce wacce take halaka wanda ta same shi ta wulaƙanta shi ma'ana a azabtar da kai da abin da zai wato na kafaka ya illata ka ƙarshe ma in ta kama ya kai ga halaka ka ka mutu murin to azaba duniya ce wani in ka ga haka amma ita azaban lahira ga tsanani ga rashin zuwa ƙarshe ga rashin ƙarewa ita ta nan duniya inda aka ce ka mutu ma ba jin abin da ake yi maka kake ba inda ana dukanka kana ihu ko ana tsiranka kana ƙara to daga inda aka ce ka mutu in an yi dukan ma ba za a ji kukanka ka, in an tsire ka ma ba za a ji ihunka ba saboda mai mutuwa ta zo ta tafi da ran wannan a duniya ke amma a lahira ba mutuwa ba kuma sassaucin azabu ba ranar da za ta zo ƙarshe to shine a wannan aya annabi nuhu alaihi salam yake faɗa wa al'ummarsa fa sawfa ta'lamuna man yatihi azabun yukhzih wa yahilla wa yashillu alayhi azabun muqim da sanin za ku san waye azabar duniya za ta zo ta same shi ta wulakanta shi ta ba daɗi kuma waye idan Allah ya tashi a kiyamarsa azaba mai ɗorewa da tabbata za ta faru da shi to da aka ayat tana ga mana bambancin azabar duniya da kuma ta lahira Allah ka tsare mu da kowace wannan aya tana sanar da mu cewa Allah yana wulaƙanta kafiri a nan duniya da ya masa azabar duniya sannan kuma ina dimantar da azaba ta zama tabbatacciya mai ɗorewa ba yankewa ga kafiri a ranar alkiyama bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce حتى إذا جاء حتى إذا جاء أمرنا وقال التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل فسر وانا آية أتتيشي ألا يكتشي حتى إذا جاء أمرنا هر لوكتن دا muka yi umarnin halakar da kafiran annabu nuhu ya yi to da wannan lokaci ya zo allah ya ce wa ƙarar tannu ruwa wato ainihin ya ɓuɓɓugo ta ƙasan wato tandar da ake wato ainihin yin gurasa saboda haka ga tandar gurasa da aka santa da wuta a ƙasanta ruwa na ɓuɓɓuga ina cika wannan abu da ya fara faruwa Allah subhanahu ta'ala yake faɗa mana cewa qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn sai muka ce da wato bawa ma annabi nuhu ka saka ka dora akan wannan jirgin ruwa da ka kera aure mace da namiji na duk wato wani abin da ya shafi dabbobi da buƙatar rayuwa za ta sa a buƙace su to karka ɗaukan bibiyu rago da tinkiya bunsuru da akuya sa da saniya ragumi da taguwa haka ka rika sakawa cikin wannan wato ainihin jirgin ruwa kai ka san jirgin ruwan ba kamar girman masallacin nan ba ne ba ƙaramin jirgin ruwa ba ne wanda za a ɗauki dabbobi bayan mutane za a ɗauka sau da kuma annabin allah nan annabi nuhu aka sa yi wannan jirgin ruwa aikin ba ƙarami ba ne sau da aka ce kuma ya ɗauki wato duk wani abu mai rai cikin wato anin dabbobi ya daga ɗiban biyu namiji da mace don ya zama an wanzar da irin wannan abubuwan da aka ɗauka وأهلك إلا من سبق عليه القول الله سبحانه وتعالى ya halakar da duk wanda suka wato ki karɓar saƙon annabi nuhu da aka aiko shi da shi sai dai wanda wato hukunci na allah ya tabbata a kansa tuni cewar yana daga cikin waɗanda za a halakar a dilmiyar da su allah ya ci gaba da cewa wa man aman kuma muka ce da shi ya ɗauki duk wani wanda ya ba da gaskiya da Allah iya da saƙon da annabi Nuhu ya zo da shi ya saka shi cikin wannan jirgin ruwa a ɗauki mutane a ɗauki dabbobin wama amana ma'ahu illa qalil Allah yake cewa jama'ar annabi Nuhu ba su ba da gaskiya da shi ba sai ‘yan kaɗan ƙwarai su ne suka ba da gaskiya da shi duk da daɗewar da i yana kira a cikinsu shekara wato dubu ba hamsin shekara ɗari tara da hamsin yana kiransu a kan su zo su ba Allah amma 'yan kaɗan ne waɗanda suka bi shi dangane da abin da ya shafi wato ita wannan gaba malamai suke cewa Allah subhanahu wata'ala a nan bai faɗi suwaye waɗanda wato ainihin hukunci na Allah ya hau kansu wanda za mu ji a mu yi a wato ainihin bayanin ayar ta mai faɗi Allah yake labarta mana a fasar wannan ayar ta mai faɗi mai girma ɗaukaka cewar farkon abin da aka fara da shi dangane da azabar da aka yi wa jama'ar annabi nuhu shine ɓuɓɓugowar ruwa da ƙarfin gaske kai kace an kwance wato cibiyar ruwa ta famfo haka ruwa ya rika ukuwa da ƙasa ina cika tandar da ake yin tandero duk da wutar take ciki ya kashe wutar ya cika tandar saboda haka wannan abu da ya faru kuma aka ɗorawa bawan Allah annabi Nuhu aikin ɗaukan muminan da suka ba da gaskiya da shi da kuma dabbobin da za a amfana da su biyu biyu miji da mata ya ci gaba da tsora su a kan wannan jirgin ruwa aka kuma gaya mana an jarrabe shi da rashin shigar matasta da kangararren ɗansa cikin wannan jirgin ruwa su ne waɗanda hukuncin Allah ya rigaya a kansu ba za su bi annabi Nuhu su shiga wannan jirgin ruwa ba saboda suna cikin waɗanda za a dimmiyar sai abinda ƙarƙashin wannan malam muhammadu aminu shankaiti allah ji kasu da rahama yake ambata cewa a wannan aya allah subhanahu wata'ala bai ambata matar annabi nuhu da bata ba da gaskiya da shi ba bai kuma ambata ɗansa kangarele da ya ki ba da gaskiya da shi ba amma ya faɗi haka a ayoyin da za su biyo a karatunmu da zai zo insha Allah. da in mun zo muka bayanin su ƙarin bayani ne akan wannan aya sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu cewa muminan da suka ba da gaskiya da annabi nuhu yan kaɗan ne ba su da yawa in ka faɗi wannan ba mai ja da kai haka Allah ya tabbatar a cikin wannan aya wa ma amana ma'ahu illa qalil sannan wannan aya tana sanar da mu cewa wato kafiran jama'ar annabi nuhu da Allah da Allah ya tashi azabtar da su da halaka su ya halaka su ne da ruwa saboda haka wa fara tanur ina sanar da mushewar ruwa ya wato bugo daga ƙasa ne karfin gaske kamar da zamu ji a wasu ayoyin nan gaba cewar bayan ruwan ƙasa ma na sama ma ya ci gaba da zubowa aka rike musu ruwa sama da ƙasa sannan wannan aya tana sanar da mu cewa dan annabi nuhu kangararren da kuma matarsa da bata bi shi ba hukuncin Allah ya daga ya akan su cewar su matsiyata ne ba za su yi wato arzikin shari'a ba sau da suna cikin waɗanda aka halakar da dalmiyar da su Allah ka tsare bayan haka Allah subhanahu wata'ala ya وقال wata'ala cewar cewa wa ƙalar kabu biha bismillah majriha wa murtaha inna rabbi la rahim ma'ana wannan aya a takaice Bawan Allah annabi Nuhu amincin Allah ya tabbata gare shi yace da waɗanda suka ba da gaskiya da shi E kabu biha ku hau wannan jirgin ruwa bismillahi kuna masu ambata sunan Allah majreha wannan ambatan Allah shi ne abin da zai ba da damar gudana wata akan ruwa mana wannan jirgin ruwa zai ci gaba da gudana da tafiya akan jirgin ruwa da zara aka ambaci Allah wa mursaha kuma ambatan Allah shi ne zai sa wato ta kai ta cike ga inda tafiyar da za ta yi za ta ƙare ta kuma tsaya cik Ina rabbi la ghafur haƙiƙa ubangiji na mai yawan ya fiya ne da share zunuban bayan da suka mai da al'amari zuwa gare shi rahim kuma mai jin kai ne gare su ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi, Allah mai girma da ɗaukaka a wannan aya mai girma yana ambata mana cewa muminai a duk inda suke tun daga lokacin annabi nuhu manzo na farko har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana umartar su da ambatan allah a yayin da za su hau wani abin hawa ga wato jirgin ruwan annabi nuhu ana faɗa mana ba su hau shi ba sai da suka ambaci allah saboda haka wannan tarbiyya ce ta addinin allah tun farkon manzanni har zuwa na ƙarshen su a duk sanda Allah ya hore maka wani abin hawa ka hau to ka ambaci sunan Allah a lokacin hawansa sannan kuma wannan haya tana sanar da mu a cikin bayani mai faɗi da muke cewar jirgin ruwan annabi Nuhu amincin Allah ya tabbata gare shi Gudana wata ta tafi ta je inda ake so da kuma tsayawar da ce yayin da aka je inda za a tsaya a sauka ambatan Allah saboda haka maganar kana tunanin ce to shi annabi nuhu dama masanin jirgin ruwa ne ma'ana direban jirgin ruwa ne a ba direban jirgin ruwa bane irin wanda ka sani za a ce ya ɗauki wato ainihin abin kora ruwa ina tunkuɗa wato jirgin ruwansa a masanin yadda ake tuka jirgin ruwa ne ta ambatan Allah ikira ubangijin da ya isa da jirgin ruwan da shi kuma jirgin ruwan ya guda saboda haka ya sha babban da wani jirgin ruwa da kasan sannan kuma wannan wato ainihin aya tana sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala mai yawan gafara ne da cin tsaye ga bayinsa muminai wanda suke mai da al'amari zuwa gare shi sai abinda wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu cewa musulmin kwarai za ka same shi mai ambatan Allah ne dindindin a cikin dukkan al'amura to da ko da ka ambace Allah a lokacin hawa jirgin ruwa mu ambatan Allah a gurbin musulmi bai tsaya iya in za ka hau abin hawa ba ya haɗa da za ka ci abinci ka ce bismillah za ka wato ainihin shiga gida ka ambaci Allah za ka fita ka ambaci Allah kwanciya bacci ka ambaci Allah bismillahi allazi la yadurru ma ce In ka wayi gari zikirin yammaci ko zikirin safiya haka ko da yaushe a cikin ambatan Allah ne wannan shi ne tsari na musulunci da ake buƙatar duk wani musulmi na ƙwarai ya kasance a sannan wannan aya tana sanar da mu cewa wanda ya ambaci sunan Allah a lokacin wato ainihin hawa wani abun hawa wannan ambatan Allah zai ba da damar gudanawar abin hawan na cikin lafiya a tashi lafiya a ita lafiya saboda an kira wanda ke ba wa kowa kariya da tsaro saboda haka kada a zo za a wato hau abin hawa ce ai babu da matsala a wannan direban ai gogaggen direban e bayan gogewarsa ambaci Allah saboda duk gogewarsa idan ubangiji bai shigo cikin al'amarin ba ba zai iya hana a samu matsala ba saboda haka ambatan Allah yana bawa abin da aka hau din kariya da tsaro kuma kuma da kuka hau din Allah yana ba ku isa cikin lafiya sannan wannan aya tana sanar da mu haƙƙi ne akan mai kira zuwa ga Allah da wanda ike mai reno ga waninsa ya tarbiyyantar da shi kan ambatan Allah ɗalib a gurin iyaye ɗalibi ne a gurin malami shugaba ne ike jagoranta al'umma sai zama ya tura su a kan ambatan Allah kamar yadda annabi Nuhu ya tura al'ummarsa kan ambatan Allah shi shine jigo da za a samu wato kwanciyar hankali da gudanarwa al'amara tare da agaji da ɗauki daga Allah subhanahu wata'ala wannan shine karatu ne na yau abinda muka yi da Allah za mu ladansa kuskure kuma Allah iya komai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك